بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin askari fasul jawad kuma muna shahi na 379 muna cikin magana akan abin da shahi wato hukumce hukumce wanda mun kawo fasali mai magana akan abin da shi haddin zina ko fasalun wannan fasali ya zo shi muna bayani daki-daki yujladul bikiru lizzina mi'atan mutawaliyatan wato kun gani nan malam bai fara da ta'arifi kan zina ba sai shiga cikin hukunci mu mubasharatan sabanin sauran littafai domin mai mutu sarshe abin da ya ce azina ilajin musulmin mukallafin kashafatan fi farjil adami mutsiqan amdan bila shubhati wa in dubura aw maita to kaga wannan shi an ka hana wani shiwa wata wanka na miji domin shawa maza tana da ƙarfi ko mace ta mutu suna shawarta don haka ya ce wa in duburan au wato ko da ta namiji na aisha wata to shi mai mutasar ya fara da wannan ta'arifi da shi da mai akarabu amma shi mai askari sai ta kawai cikin hukunci ya ce juladul bikiru ana bulale bikiriya ko bikiri wanda ake ce ma bikiri wanda bai aure ba wanda ake ce bikiriya da wata aure budurwa don mi lizina da dalilin zina bulala nawa aka yi mai atan ɗari kaka za a yansu ne tanjeri za a rika bulala haka haka wato ba za a gama da sabbawa ba za a gama da ibham ba haka na aka bulala har so ɗari ko ba a yi da bulala mai baki du ba a yi da wadda bakin ta can bai da taushi dole sai an samu bakin ta taushi aka yi bulala ɗari ban ji ba bulala ta fata ala hasan bari ka jiya yuttaka maqatiluhu in za a bulala ana tsare maka satai ba za a yi mai ga huska ba za a yi ga cibiya ba watan zi'ul mar'atu ma yaqi hal alam to mace da jaji an ce za a yi mata bulala tana al'aura dole su tara za a mata sai ta sa walki to sai a shiga da ita a sa wata mace wata shiga da ita daka a dai mata walkin a barta da zane idan ana ganin in an kai mata bulala yana ya ta yi boli saboda raki to sai a samu kwando sai a samu soshiya sai a sa haɗi sama sai a zama da ita ciki fin rama da mustaqab ai eh, ba zaune tana zaune wai jaradun rajulu masturan amma ana tsarantar da namiji amma a rufe mai al'aura ni kacce. wai rabu sanatan a bakunta har shekara guda a sai da shi wani wuri a bin shekara daya ya ba kasat tunda ne na ya banna wawar jamal mukusanu hatta ya muta an je he wanda ya katangantu wanda ya aure har ya mutu to an ka je shi ya mutu kaka za a yi da shi sai a mai wanka a yi mai likafani a sallace shi a turbuɗe shi makabartar musulmi don mi don a mai haddi wani ya shar azabahu ma ɗa'ibatu min al na a samu mutum hudu su tafi su kallafi horon da za a musu domin ya zan kwacewa ga wani gaba muna tare? eh mutum hudu ko goma ka zuwa sai eh ha me kace kasu kasa hudu to wa ka fara jihi wa ka fara jiwa shin wanda ya tabbatar da shi da ka fara jiwa ko alkali in za a jiwa wasu malamai sun ce wanda ya tabbatar da shi da an ka gamsu da shi da ta yazina ta shi fara jiwa wasu kuma sun alƙalin da yake hukunci fara jiha eh, eh eh kirari na eh, alƙalin jiha falmutan wa ake ce maka tangantacce al musulmi musulmi hurrun da mukallafin baligi ya oha wanda ya take ta an taki mubahan halatacce domin akwai taki wanda bai halatta ba shi kayan sahiha a cikin aure ingantacce domin akwai auren da bai inganta ba an ka ce in ya take ta da yawa mala ya rafi ka da lawai ce walau marata ko da so gudana ta ka tanganta da shi fal'amat bawaya tusilul hurra tana ka tanganta da muna tare da kuwa boya tana ta tanganta ɗa to a ita ɗiya tana ka tanganta bawa a in bawa ya armi ɗiya bai yantu ba an sun karabu to iya yanzu zina bulala aka yi ba a jihe shi ko da an yanta shi daga baya eh eh a inda mura ta awarta ta tangance shi ba ji ba ai inda ya auri ya auri boya ya uwa ce sun karabu ya samu ɗiyauci dama ya ko da ya samu dauci ka dangantacce na to fa wannan kun ba mai daban na ka shigo mana shi nan wani karatu na in ku an yi da masu kyau gama koma can eh. haka eh ta ka kangance shi ko an yanta shi ya ce na a'a to ai ba wa nisful abin nan mm-hmm. ko wal kitabiyatul muslima ba kitaba ta katangantar da musulmi wannan ya ce shi abin da ya kasance aura suriya. ba kitaba ya aure ta to ta katangance shi ta san karu-karun da mutane kan yanzu kenan ko sanar mm. ɗiyan musulmi sun kare. an ce ana alamin ba kitaba ana alamin kitaba wace wasagiratu albaligh karamar yariya tana katangance baligi wal majalunatu al'aqil mahaukaciya tana katangantar da mai hankali ni kace eh cikin wani lokaci waɗannan sun sun ci bisa Allah Allah Allah haka kuma yanzu za ta su ci bisa Allah Allah Allah kana cin to da dabbara hmm. sun ce ai shi aka yarce su ko haurara ba shi aka yarce su ba to amma suna nan riƙe da abin nan da annabi isa ya zo da shi sai dan wani wuri sun ka canza su waɗancan waɗannan ko gaba ɗaya ba su riƙe da shi ko akwai wani ba annabi an kai ko ba manzon Allah waɗanga majusu na waɗancan ahalin kitabi na ƙur'ani a mace su haka nan kuma annabi mu'amala da su akan ahalin kitabi to amma kuma kowannen lokaci ba a kurhin ala to mu zo wala yajma'ul jild war rajam ba a hada bulala da jihiwa hoho ba su haduwa domin inda aka bulala ga wanda ba musuni ba inda aka jiha ga musuni to su haɗu ga mutum guda yana yiwa hmm. wa haddun raƙiƙi hamsuna duna hamsuna abinda a haddin bawa bulala hamsin su aka yi mai kurhu hamsin amma duna ta gari ba kwantawa domin an ka bakunta an cuta masa yi ne da wani yadda ya kai mai ina take to shi ne Allah ne wa haddun la'idi an rajam haddin mai liwadi a jihin shi da wanda ya yi da wanda an kawa wal fa'ilu wal ma'ulun bihi an ka ce inda za a jihin shi ya zama wasuni mala ya ce in kana bikiran ko da bikiri na ko da baba ne na wayo aqabu sagiru uqubatan zajaratan idan karami yayi liwadi to an yi mai azaba azaba mai tsawace shi ina misali ne ka fi fi'il ashararin nisa'i kamar ina aikin nan na kaskasatun mata Shi ne maɗigo, to shi ma wato wanda ya zo ma duburan mace matarsa to shi ma ladabi aka yi mai kamar yadda aka wa mace ladabi in ta yi musahaka da yawarta hukuncin su guda da maɗigo tsakanin mace da mace da miji ya sai ma mata ta baya ladabin su guda Allah rabu wa waɗewar bahimati wanda ya taki dabba wakila yu haddu wasu maluma sun ce ana ana mai haddi in ba muhsini ba ne a wani mai kurafu ɗari in muhsini na a shi muna tare da kuwa to amma ƙauli biyu cewa ana mai haddi haddi na bulala amma wala yi kutalu ba a kashe shi kenan ko muhsini na sai dai a mai bulala ta ɗarin nan to dabba a ra'ayi da ita wala ya haram ha sun ta bai haramta to in sun ta bai haramta balle ɗayanta mm. wal ammatul mushtarakatu buya wadda an kai tarayya da ita da zaidu da bakau ya hamala in ta yi ciki kuwa alaihi an kimanta ta ga wanda ya saka ta su zuwa da ita amma shi abokin tarayya bai sani ba shi sai na ashe na nan wanda ita to ya kai mai kima gare ta to in ta haihu wa sara ummu walade ta koma matsayin ummu walada gare shi in yan mutu to ba ta bautuwa matuƙar ta haihu wa illa in ko ya zan ba ta yi ciki ba wa fi ta kawuni a cikin kimanta ta gare shi tun da shi wancan kyama ta shiga da shi hankuri a batta na suna tarayya kaulani to amma ya aka yi tarayya har gobe ne tashi tashi ko ba hakan na ba tare akwai motsi mhm. wa ala gasu bi hurratin ma'al haddi maharu misliha wanda ya kwaci ya ya yi zina da ita baya an yi mai haddi zai ba da sadakin tankarta matuƙa kwacin ta yi wal'ammati ma na ƙasa in ko boyata ya biya abin da na ƙasa mata domin in budurwa ta falke ta to zai biya abin da na ƙasa wai ta dakalul haddu haddi ya shigi juna ne hadda ya ta tadakuli qabla iqamati gabanin a tsaye shi ya kashe wani sannan ya zo ya wani kazahi sai aka kai shi kotu an hukunta kisa to sai a yi hankuli wannan shine jumhur sun ka ta kai ne eh haka wasu sun ka ce wai shi wanda an ka shi na tsaye sai ya ga an hidda hakki ne ta kwai sannan aka sai amma dai ya kamata shi hankali muna tare eh, eh, eh. Aye ba. A ah, ƙamla ya ƙamaci. La ba da banda bayan an tsaye da haddin. in wani ya samu sai abin nan nashi waya kudu bi shubhati haddin shi na faduwa da shubha wato yana akwai shubhi ta yadda shuhadi muna tare da kuwa wa yu'akharu lil hurri lil harri wal bardi wal hamli kama kaddama an jinkirta haddi don zahi da aka yi mai yawa saboda sanyi mai yawa saboda matar tana da ciki in ana zahi a bari har babu zahi zahi ya wuce in ana sanyi a bari har sanyi shi wuce sannan a tsaye da haddin in tana da ciki a bari sai ta haihu in ta haihu ta gama ta yaye sannan tsaye da haddi gare ta eh. a kai yanzu sai ka nemi shufa shubul mulki ko shi ko hmm. yanzu mutum na yana da abin nan an yi ayari ana yanzu ba irin wannan yana da wani samuwa don dai maza ba su shiga gidan buki ko suna shiga a maza ha a'a ya ha yanzu wannan shubhul mulki shubhul nikahi ayari na an ka ɗauko kila mace ta kai hamsin ko wace da mijinta an biyo hanya za ana ta an tashi daga wanga unguwa za a koma wata ko an taso za ana wani gari ɗararar ana ƙasa sai an kashe da dare sai an kararraba kowa ya sai kwanta ga labu wani abin nan uh, wata bushiya kowa ya sai ga ice ya samu inda ya laba to shi ya ga inda mata ta ta to da dare sai ta sai inda mata ce shi bakau a ko da ta nan da aru ta yi mata ce a ko da ta zuriya rayu ce mata mata zaidu mata ta ya ita ba siririta cikin dubu sai da abin da ka abu kuwa abu sai gane ba ita ba ka gane shirhi to arme annan to ko da mulki na haka zai kama to yanzu a haɗa mai inda irin wata samuwa a yanzu mutum na zaji shiga gidan mutane ce zai na ina mata tai ma ana samun inda ake wurin da abin da ya kama da wannan Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu Allah da shi wani tsare da mun eh. Allah ya kiyaye Hmm? aha ban ji ba ban ji ba na'am hmm. Hmm. to shi ma yanzu na gida ne ne to kuma cikin inda suka kwanta kwanta ya ce ka inu misali a ganewa ya ce wanga man gane shi hmm. to amma akwai wanda yake ba shi na amdina ba ganganci na mata ta yi siri sawa ga da iske kiba kiba ba ganganci na ba to mu zo shi bala da an gane shi wani mutu bai bayyanatin arba'atu a hararin zina na tabbata da shaida ya'ya hudu kuma banda suna ya'ya hudu adilai mujtami'ina ala ru'yati farjihi fi farjiha sun yi kunnan doki kan ganin farji na cikin farjinta muna tare da kuwa to wannan shine a shaidar zina waɗanga su hudu da sun ka ga haka su haka abin kotu don alƙali ya tabbatar su ba da shaida radda za a shiga kotu sai zuwa ta same su ba sunan to kowanne cikin su ya shaidar da mutum hudu cewa ka shaida kan shaida ta na ga farjin cikin farjin ta za su zo su ba alƙali shaida su goma sha shidda sannan a yanke hukuncin zina shaharatun da ƙali kenan walau ƙaru zina da sun ce a zina ɗaya ta mun gari suna yi bigayar wasu ba da kibantawa ba kanu ƙazafata duk sai a yi musu bulala sun yi wa ba Allah ka bari Allah na so to asirin bayi ne ina misalin inda aka bulala ka shahadatu salasati wa shakkar radi? mutum uku an kira su daban-daban ba a kiran masu shaidar zama gaba ɗaya daban-daban aka kiran su kuma sai sai da ta muwafaka in guda cikin su da ya shiga da ya ji tsoro ci to Allah ya taimake kai ce yace ni ban da shaida ba sani da Allah ban shaida ba to mi kawo ka nace a ce an kai taho ni ba so ga magana ta ba mutum na faɗa abin da bai gani ba sai alƙali ce Allah shi ma albarka sai zuwa gida eh waɗanga uku ɗin sai a kira su a musu bulala suna bawan Allah suna so su bata bawan Allah suna muna tare da kuwa kamar inda mutum uku sun ka ba da shaida na hudu shakka yace to lalle ni dai ko da nita yana iske shi yana miƙewa yana kalma wando to ita mata huwa yace to na iske ta kan kwance rairar to kaka yace zindir sake to kaka ka gani yace wadda na faɗa ma Allah ce muke kane gani wando shi ka dalmi amma na kwance kuma rairar sai ce to ta Allah ta kama da alheri ku ko kuma ba Allah ka duk ai musu bulala eh a ina nan sai mana kyau kana ji magana gana kyau ita shari'a abin da ta ce waɗanga suwa ba Allah ka to kai ko mi kace yanzu eh haka ba su biyu zaka lafi ko ba ya mai waɗanda sun ka kara sai za a bulala waɗanda sun ka bar ke da eh eh a'a in kun ka samu mace in kun ka samu mutum in kun ka in kun ka samu in kun ka samu mutum in kun ka samu mutum da mace daka amma ba ku shaidi saduwar su ba in kun haka shi kotu sai ku yi magana akan migama he da da da mata mutane ko diyan mutane wannan sai kotu ya mai ladabi a zuciya sun ka ya zina wa cewa sun ka ya zina su waɗanda ba su yi zina cewa suka min haɗa shi da ita sun ka kashe a kan haka bayan magana ce to kasan 'yan sintiri daura rana suka yi sai wani suka saurari karatu don wani irin karatu na suna to mutai karatu a wani izi ko kuwa na hudu ya kiya bayan an kira uku sun ba da shaida guda guda an kace kai kai muhammadu saura kai ce a ni wala ban zuwa an kai an kai ce in shiga ina ni kun ga inda ni to waɗanga alƙalibai bari su baro wurin nan sai an musu bulala ya ce gaban kotu ya ce shaida na shi to an san da kotu akwai shi ya ce bai zuwa shi bai ce komi ba sun yi an magana ba su yi da sashi a walau raja'a qabla al-haddi muna tare da kuwa da ɗaya daga cikin shaida ya dawo gabanin a yi haddi sun ba da shi da gaba ɗaya kamalalla an bi su ɗaya sun ba da shi da su hudu to za a zo a yi haddi sai guda ce ni dai ba shi da baran kai tsaye awo fal kullu qazafatu ashi duk sai a musu bulala qazafi su hudu ashi gaba na ayi haddi ya komi a ta do an kari <laughs> Eh, muna tare da kuwa wa ba da hu in ko bayan an yi haddi na yake shi bai shaida ba to wa da hu shi ne za a haddi wa ita rafi haka nan kuma ana tabbatar da zina ga wanda ya ta da hurci ne an ce an gane ka da matan wasu eh zina ne da ita Eh? ban ji ba eh. awo to sai a mai haddi ban da ita hmm. waya ka fi maratan ya ce amma wallahi su gudana ya isa eh tun ba a mai haddi ba yanzu eh, za a zumbe hmm, amma za a mai ladabi hmm. au zuhura a halwatin ko ko mace ana gan tana shiga tana dawowa sai ga ciki ko ba ta da miji ina ta samu a ina ta same ki eh. wai kima husayidu ala arqaihi shugaba na tsaye da haddi akan bayi ne in sabata bi bayyinati amma ba da gani ne ba shi in matsala ta tabbata da shaida awo hudu awo mm, mm. a wata rafin ko ko hurci ta ce ta yi ko shi ba wani ce sun yi amma ladin mujarar da ilimi ban da matsanancin sanin shi shugaba na tsaye da haddi au kaune ha zaune ta hurrin ko ko boya ta ta amma mata ɗata boya ta ta amma ɗayan neme shi gare shi ya neme ta gare shi ya bashi ya aura to ko da ya ga tana zina ko ko an zo an tabbata mai ta zina to bai da matsayi da digari sai ya kai kotu aw mawlukatil gairi ko abin mallaka wani amma bawa ne ka aurenta eh, haka ga shi awo to shi wurki ne guda ya isa ko ku ya hudu a guda ya isa guda ya isa hmm. ba ya hudu ba وفي الزنا من الشهود أربعة وما عدا الزنا ففي